l'écoute de VOA Afrique. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda Sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi da yau ranar Talata 21 ga watan Maris na shekarar 2023. Bayan labaran duniya kashi na farko muna tafa da sakamakon zaben gwamnan jihar Borno da kuma halin da ake ciki a jihar Adamawa inda hukumar zaɓe mai zaman kanta bata ayyana wanda ya ci zaben ba saboda wasu mishkiloli. Kamar kowace ranar Talata, yau ma za a ji shirin 'yan ƙasa da hukuma na Mahmud Ibrahim Kwari, sai kuma sharhin jaridun Nijar. Amma kafin nan ga Maryam Dauda da halin da duniya ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Wani babban taron ƙasa da ƙasa da aka gudanar a birnin London ya tara fan miliyan hudu, kwatankwacin dala Amurka miliyan hudu da dugu tara. don tallafawa kotun hukunta manyan laifuffuka ta ƙasa da ƙasa da ake kira icc a takaici a binciken da take yi a kan zargin an aikata laifuffukan yaƙi a ukraine da kuma ƙoƙarin ganin an hukunta rasha a cewar jami'ai a jiya litinin ministocin shari'a na ƙasashe sama da arba'in ne suka gane a birnin london domin taron akan laifuffukan yaƙi kwanaki bayan da kotun icc ta fadda sammacin kama shugaban rasha vladimir putin wanda ake zargi da taka rawa wajen ɗauke yara daga ukraine matakin na ranar juma'a shine karan farko da kotun ta bayar da sammaci kan wani shugaba da ke cikin ƙasashe biyar mambobin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya na dindindin muna da ra'ayin cewa ya zama dole a tuhumi shugaba putin da sauran manyan jami'an gwamnatinsa a cewar sakataren shari'a na birtaniya kuma mataimakin prime ministan kasar dominic raab a lokacin da ya bude taron majalisar ɗinkin duniya ta sake yin kira ga gwamnatin taliban ta afghanistan da ta gaggauta sake bude makarantu don mata matasa tana mai cewa mahukuntan ƙasar ba su da hurumin hana 'yancin samun ilimi ta kowace fuska ciki har da addini ko al'ada. wani kwamitin kwararru na majalisar ɗinkin duniya ya faɗa a jiya litinin cewa ci gaba da dakila 'yancin 'ya'ya mata da mata matasa na samun ilimi a afghanistan ya nuna babban koma baya a fannin ilimi a duniya wanda ke yin tasiri ga jinsin mata da makomar ƙasar babu wata alama da ke nuna gwamnatin taliban na da niyyar ɗage haramcin ilimin mata yayin da za a buɗe makarantun sakandare a faɗin ƙasar da ke kudancin nahiyar asiya a wannan makon bayan hutun hunturu a cewar sanarwar kwamitin amurka ta bayyana cewa jami'an rundunar tsaron habasha ta endf da dakarun eritrea da dakarun 'yan tawayen tigray na tplf da kuma sojojin amhara sun aikata laifuffukan yaƙi a lokacin rikicin arewacin habasha a cewar sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken mambobin rundunar sojan habasha ta endf da dakarun eritrea da na amhara su ma sun aikata laifuffukan cin zarafin biladama ciki har da kisan kai da fyaɗe da sauran nau'ikan cin zarafi da gallazawa abinda blinken ya shaidawa manema labarai kenan. sojojin amhara sun aikata laifuffukan cin zarafin bil'adama na ta sakeyar jama'a ko tilasta masa canza wuri da kuma aikata kisan ƙari dangi saboda abin da suka yi wa 'yan kabilar tigray a cewar blinken to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko, wato sakamakon zaben gwamnan jihar Borno, Haruna Dauda Bigare ka. Baturen zaɓe da aka turo jihar Borno Professor Jide Rabo kenan ko mataimakin Shugabar jami'ar Ukari da ke jihar Taraba a shiyar Arewa maso gabacin Najeriya ke bayyana Professor Babagana Umar Zulum na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya lashe zaɓen gwamnoni a jihar Borno. Ana da dai 'yan takara guda goma sha hudu ne a jihar Borno da suka fito daga jam'iyyu daban-daban haɗa da jam'iyyar APC mai mulkin jihar wanda aka sake bayyana Professor Babagana Umar Zulum a matsayin wanda ya lashe wannan zaɓe da guru dubu hamsin da arba'in da biyar da 543 yayin da alhaji muhammad jajiri na jam'iyyar pdp ke biye da shi da ƙuri'u 81,850 wanda kuma kasance shine na biyu a yawan ƙuri'un farfesan ya shaida manema labarai cewa baba babagana umar zulum ya samu ƙuri'u mafi rinjaye a dukkanin ƙananan hukumomi 27 da ke jihar wanda ya ba shi nasarar lashe wannan zaɓe jim kaɗan bayan bayyana shi a matsayin wanda ya lashe wannan zaɓe sai yan uwa da abokan arziki kuma magoya baya suka yi zuga zuwa fadar gwamnatin jihar da nuna farin cikin su game da wannan sakamako inda Professor Babagana Umar Zulum din yawan mahalarta taron jawabi kamar haka. Aminci da godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halarce mu. Allah ne ya bamu wannan nasarar da muka yi kuma mu masu imani ne mun tabbatar cewa wannan abin daga Allah ya Mutanen Borno insha Allah mun yi alkawari takara mai zuwa mai gududun abin da muka yi zai wuce abin da muka yi na baya. Kuma jama'a kowa da kowa mun sani wanda suka sha mana wahala না dukkan su mun sani dole za mu tashi mu tabbatar wanda suka sha mana wahala mun taimake su kuma mun san wanda sun yi mana antipati duka mulki Allah ne ya bamu wanda suka fadi zabe kuma su mutanen Borno ne Allah ne ya bamu wannan mulkin dukkan mu kannen mu ne wayansu yayan mu ne su zo mu yi aiki tare su ya mulki wannan daga Allah ne yake za mu ci gaba mu tabbatar cewa mun kawo zaman lafiya a kasan Borno insha Allah ba zan sa kunya mutanen Borno ba to ko menene fatan yan jihar Borno game da abin da suke so shugaban abin ya mai da hankali a kai sunana hajiya Bintu umar tela wanda aka fi sani da bombi to abin da zan ce masa shine ya ci gaba da taimaka ma mu mata kuma duk abin da zai yi mata a yanzu hakan nan ma zaben nan da kake gani wallahi mata sun fito kwansu da kwarkwatan su mata sun fito sun yi zaɓe tsayin daka saboda sun ga yanda tafiyan gwamnatin sa yake sun ga yanda yake tafiya da su a cikin gwamnati sunana Abdulrahman ahmad bundi mai mataimaki na musamman ga gwamnan borno a bangaren social media fata mu gwamna ya daura irin kyawawan ayyukan da ya shimfiɗa farkon tenuwa na za mu ce masa ya kula da abin da wato ake kira a turance wato human capital development wato inganta rayuwan mutane wato kaman tattalin arzikin al'umma duk da cewa shekaru hudun nan ana batun security ne so mun san yana daga cikin agendas nashi shine human capital development so muna so ya mai da hankali sosai a wannan bangaren sunana hajji da umar eh kamar abin da zan faɗa min son ce kara himma daman yana da himma ya kara himma akan aikin da ya yi kuma ya kula da jama'a borno dama ya kula da su ya dada kula da jama'a saboda yanzu ma jama'a ne suka yi gangami suka zaɓe shi saboda haka nan ya kara kula da jama'a kuma ya saurari jama'a dama ko mai sauraren ne shi gwamnan talakawa ne. wasu 'yan jihar borno kenan ke bayyana ra'ayinsu game da sake bayyana professor gana umar zulum a matsayin wanda ya samu nasara a zaben da ya gudana sai dai babu jam'iyya ko da guda da ta nuna kin amincewanta game da sakamakon wannan zaben da aka gudana gudanar a halin yanzu haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a gaida haruna har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc yanzu dai ga maryam dauke da kashi na biyu na labaran duniya. An sako wani ba'amurke mai suna Jeffrey Woodke da aka yi garkuwa da shi bayan ya shafa sama da shekara shida ana tsare da shi a yammacin Afirka. A cewar Jack Sullivan mai ba shugaban Amurka shawara kan harkokin tsaro. Jeffrey wanda ma'aikacin jin ne an sace shi ne daga gidansa da ke a Balak a jamhuriyar niger. Wasu mutane dauke da bindiga ne suka yi wa gidansa kwantan bauna inda suka kashe masu gadansa shi kuma suka sanya shi a motarsu daga nan suka nufi kan iyakar kasar da Mali. Lamarin dai ya faru ne a ranar 14 ga watan Oktoba na shekarar 2016. A cewar ministan harkokin cikin gida na Nijar, Hamadu Sule, hukumomin Nijar ne suka samu nasarar kubutar da Jeffrey daga hannun 'yan kungiyar JNIM wato kungiyar ta'addancin da ke aiki a yammacin afirka da sahel ta yiwu fari ya kashe kimanin mutane uku a somaliya a shekarar da ta gabata a cewar wani sabon rahoton gwamnatin somaliya da majalisar ɗinkin duniya rahoton da aka fadda a jiya litinin ya ce watakila rabin mace-macen da ke da nasaba da fari sun faru ne a tsakanin yara 'yan ƙasa da shekara biyar. an kiyasta cewa adadin mace-macen mafi yawa ya auku ne a kudu maso tsakiyar somaliya ciki har da yankunan bay bakul da banadar yankunan da farin ya fi muni a yanzu haka a cewar rahoton Ma'aikatan lafiya ta somaliya da wasu hukumomi biyu na majalisar ɗinkin duniya wato hukumar lafiya ta duniya da asusun kula da yara na majalisar ɗinkin duniya su ne suka fitar da rahoton. gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, har yanzu dai batun zaben gwamnoni ne a Najeriya. inda hukumar zaɓe mai zaman kanta ta INEC reshen jihar Adamawa ta ce zaben gwamnan da aka gudana a ranar 18 ga watan Maris da ya wuce bai kammali ba. Ga wakilinmu na Adamawa Lado Salisu Garba da ƙarin bayani. Elections were not held in 47 wards affecting 69 polling units. Nan malamin zaɓe Farfesa Muhammadu Lamin Mele ne ke jawabi dalilan da ya sanya ya ce zaben jihar Adamawa ba ta ƙare ba domin a cewarsa ba gudanar zaɓe a rumfunan zaɓe 69 da ke gundumomi 47 a jihar Adamawan lamarin da ya sanya aka ce zaɓen gwamna a jihar Adamawan ba a kammala shi ba yana tsaka da wannan bayani ne sai kuwa wakilan jam'iyyu daban-daban a jihar Adamawan da suke ɗakin tattara sakamako da ke babban yarkwatan hukumar zaɓe mai zaman kanta a jihar Adamawan suka ko kaure da jawabai da nuni da cewa ba su gamsu da wannan jawabin ba. Dr. Idi Hong wadda ya zamanto shine wakilin jam'iyyar PDP a ɗakin tattara sakamako na zaben gwamna a jihar Adamawa. Nan take kuwa ya yi mana ƙarin bayani yayin da na masa tambaya kan cewar ko menene matsayin su dangane da wannan hukunci da hukumar zaben ta yi? Matsayin mu shine muna son mu gaya ma mutanen Najeriya tun jiya mun faɗa. Ba mu yi amanna da malamin zaben jihar Adamawa ba. Mun yi amanna da police commissioner da director SSS su ne gwarzon wannan zaɓe da kuma 'yan jarida. Su suka tsaya suka gaya ma duniya abin da yake faruwa a nan muna son mu sake faɗa akan cewa shugaban kasa muhammadu buhari ya faɗa akan cewa 'yan najeriya su su yi zaɓe za a irga su za a ba da sakamakon zago muna kira ga shugaban kasa akan cewa wannan alkawarin da ya mutu a najeriya ya kamata a gaya ma malamin zaɓe na adamawa a baiwa zaɓe ma wanda ya ci zaɓe shine haƙi shine gaskiya shine adalci honorable usman mauludu shine wakilin jam'iyyar apc a dakin tattara sakamakon wanda shi ma ya ce ba su gamsu ba kuma ba za ta sabu ba bindiga a ruwa. Matsayin mu ba mu amince da wannan sakamako ba don mu a sakamako da muke da shi mu muke da nasara wannan zaɓe. Na ɗaya an kashe akwatuna da dama kamar da shi ya faɗa ya ce shi yasa zaɓen ne jan conclusive. Bet amma muna da korafe-korafe da bai saurare mu ba. Karamar hukumar da kaɗai an kawo sakamakon zaɓe kala uku. Sakamakon zaɓe na farko da ya fara zuwa muna da ƙuri dubu talatin da bakwai da wani abu. Sakamako na biyu ya zo muna da dubu ishirin da shida. Sakamako na uku shi ya sake cewa muna da dubu Da bakin shi ya fada akwai sakamakon zaɓe ya kai guda uku na karamar hukuma daya To a bangaren jam'iyyar SDP kuwa mai alamar doki wakilinta a dakin tattara sakamakon Honorable Abdulrahman shi ma cewa ya basu gamsu da wannan hukunci da hukumar zabe ta yi ba. Jam'iyyar mu ta SDP ba ta yadda da abin da suka kira sun yi zaɓe ba saboda ba a yi zaben ba jami'an gwamnati ne an fidda takaddun zaɓe an je rumfunan zabe sun je sun sai kuri'a. Hukumar zaɓen da ta fara ayyana sakamakon zaɓen ne da jam'iyyar ADC da take da kuri'u 2,996 sai kuma jam'iyyar APC da take da ƙuri'u 390,275 ita kuwa jam'iyyar PDP tana da ƙuri'u 421,524 sai kuma jam'iyyar SDP da take da ƙuri'u 6,865 baya ga hatsaniya da ta kaure da nuna wa juna yatsa a dakin tattara sakamakon lamarin da ya sanya baturen zaɓe bai ayyana ranar da za a gudanar da sauran zabubukan da suka rage ba lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya. A gaida Lado, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma yaɗa shirye-shiryen ne akan mitoci 16, da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com yanzu kuma sai shirinmu na gaba. 'Yan ƙasa da hukuma. Kwaɗayi ke ta da wulakanci, shi ke shin ƙarfin adalci da siyasan nan na fakiranci, ka shaƙe cikin kada zalunci, mai za ka faɗa a cikin yanci. Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kuli zan gabatar. 'Yan majalisa sai mun tura mun tura sai mun kai kamar za mu fita daga cikin wannan kamfanin na Fenkom sai ga mun sake koma ba. Za mu gabatar a dauran majalisa domin mu tabbatar da cewa majalisa ta yarda a cire su kamar da aka cire sojoji kamar da aka cire sauran jami'an tsaro. Ban ga ai mana adalci ba a ce daga igd iga ig su ne gwamnati ta fi nasu. To su sifi zuwa kasa ba federal government ta ba aiki ba batun nan na mayar da tsaffin 'yan sanda a najeriya ke yi na raba su da tsarin biyan fansho karkashin hukumar pencom shi za mu tattauna a shirin 'yan kasa da hukuma na yau a dakace mu wallahi idan ba san yuna haɗa kai da wuya ka ga ya zauna kullum ka gano sabon fitina jayayya ko neman magana sai an so juna Madalla. masu rare jami'an 'yan sanda da suka yi ritaya daga aiki a najeriya na ci gaba da gwagwarmayar lallai ilalla a sauke su daga tsarin biyan fansho na kamfanoni masu zaman kansu waɗanda hukumar Fankon ke sanya wa idanu 'yan sandan dai sun daɗe suna ƙorafi a kan yadda waɗancan kamfanoni da ake kira pension managers ko pension administrators ke rike musu haƙoƙinsu na sallama daga aiki da kuma ɗanɗaunin da suke samu a kowane ƙarshen wata kamar yadda guda daga cikin su mai suna asp zurkai wakili ke faɗi. a duniya ɗan sandan najeriya shi yake na ɗaya amma a ƙasarsa shine kuma baya zaka ga ɗan sandan najeriya ya bar aiki ya zama mabaraci akan titi ni a matsayina na assistant superintendent of police na bari da albashin kusan dubu ɗaya da ashirin da biyar ana bani dubu ashirin da biyar shi ma sai da je nemi musu hayaniya a ofis ɗinsu kaga wannan abun kunya ne ga najeriya ba ga mu yan retired eh, police din wanda muka bar aiki ba shi yasa muke ta fafutuka kullum idan akwai wani wanda zai iya faɗa ya faɗa mu ji ko wani ɗan ƙasa na gari ya faɗa yan majalisa sai mun tura mun tura sai mun kai kamar za mu fita daga cikin wannan kamfanin na fenkon sai ga mun sake koma baya sannan kaga daga shi an kirkiri wani kamfani wai a zamfara wanda kuma wasu retired ages ne suke da wannan kamfanin za a baka a cikin kashi hudu an baka kashi daya na kudinka wannan a cikin kashi uku shine kamfanonuwan wannan fenkom suke juyawa babu riba balle mu san ina ina kudin ya nufa shine dalilin da yasa muke tafa fafutuka muna neman Tunda kun yi fafutukan nan yanzu a wani mizani kuke ko a wace gaba ake yanzu gabar da muke ciki lokacin zaɓe ya zo za mu gaya 'yan uwanmu ritaris da su da 'ya'yansu da jikon su jira mu za mu gaya musu ranar da wanda za su taimaka mana za mu ce su zaɓe shi wanda ba zai taimaka mana ba je karasa mun san a cikin 'yan majalisu akwai akwai na kirki za mu gaya musu yanzu muna nan muna jira ranar zaɓe za mu gaya musu. to amma ai kun je majalisa kuma har ma ofishin IG da sauran masu ruwa da tsaki kuma an ce ma an kira dokar nan an ce an yi jin ra'ayin jama'a da sauransu kun je wannan jin ra'ayin jama'a. mun je wannan ra'ayin jama'a har yanzu babu abin da ya tabbata mun bayyana musu cewar mu muna so a cire mu daga fenkon a bamu kuɗin ma pay off ne a yi mana mun gaya musu a biya ku a biya mu gaba ɗaya a mu saboda kawai tunda ba yan ƙasa ne mu ba kuma ba haka doka ƙasa eh, to amma su haka suka yi wajen shekara goma sha muna wannan tukar har yanzu babu wanda ya taimaka mana babu shi bayan kun je sun ce sun muku alkawari za su duba eh. kun yi bibiya mun bibiya yanzu ga ya sun tafi hutu ko ya tafi zaɓe ya tafi neman ya tafi neman ƙuri'a shine muke kira ga 'yan fansho kada su zaɓi wanda bai taimaka mana ba wanda suka san zai taimaka mana zaɓe shi kuma za mu sake kira ranar zaɓe mu gaya musu wanda za su zaɓa. to ku me yasa ne kuke son a mayar da kuɗi dinnan ne saboda ai ana bayan ma korafi ne yasa aka ce a ko ai fenkop dinnan da sauransu. yawwa ka zo gurin bukatar mu a cire mu daga tsarin fankop ko a mana pay off ko a kirkiri police pension wanda ya dace da sauran retires wannan hukuma ce ta gwamnati wanda muka san cewa za ta dau nauyinsa ba wani mutum ba shi ma dai takwaransa asp bello tambol mai ritaya ya ce sun yi mai ziyartar majalisar dokokin najeriya domin gabatar da wannan korafi nasu na fita daga tsarin biyan fansho na fankon har ma suka bayyana a gaban kwamitin majalisar wakilai kuma suka bayyana hujjojinsu an zauna din kuma an tura ma to ka duba mu tunanin mu da tashin hankalin mutum zamanin farkon mulkin nan na buhari da muka ganin za a mana adalci mun san ana kokarin a cire mu kuma mun ga wani aijin da ya kokari a shi kokarin da yake yi kan shi yake wa da sauran aijis nasu to aka cire dig aig aig aiki bayan an cire su aka ce daga cp zuwa ƙasa suke ƙarƙashin tankon ɗin nan to shine abin ban mamaki gare mu mun san majalisa har yanzu tana da ta ɗan zanna ta duba abin da ake ciki ta watsa kuma ban ga ai mana adalci ba a ce daga ig dig aig su ne kamar misali an fi wurin ɗansu federal government ta fi wurin nasu to su cp zuwa kasa ba fadar government ta wa aiki ba to su ne kwamfanin namu a 2004 akwai aijin da zamanin shi yasa aka yanke mana wata This year. mun yi korafi akai an kasa ce mana komai dan mu ne har ya ritaya ya bari babu wanda aka dangal tun da aka ce buhari ya hau mulki sai aka yi ruru aka ɗauko mana wata certificate an cire min two times kuɗi na an bani certificate ɗaya ba a bani ɗaya ba ana ganin buhari zai ɗauki wani mataki akan zaluncin da aka mutane famkon ɗin nan tun da muka shiga tare da ita muke aiki yau shekara biyar da na ritaya naira dubu talatin aka bani a matsayin kuma assistant superintendent of police kuma ba a ƙara ko koko ba kuma juya kuɗi na ake. To nan gaba a cikin shirin za mu je halin da wannan batu ke ciki a zauren kwamitin majalisar wakilai ta tarayya. Harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ji ko ke nasa samura. ya zamanto da ne mai himma bisa kyauta ta al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba ake zama a cikin tsumma. Masu are rahotanni daga can majalisar tarayyar Najeriya na nuni da cewa kwamitin majalisar wakilai ta Najeriya ya rubuta rahotonsa a kan wannan batu na neman a raba 'yan sanda masu ritaya daga tsarin biyan fansho karkashin hukumar PENCOM. Honorable Kabiru Alassar Ririm shine shugaban kwamitin. muna nan muna kokarin gyara wannan doka domin mu tabbatar da cewa an cire su kuma a yanzu da yake abubuwan a gaban kwamiti na ma an daɗe da yin su amma dai yanzu kwamiti ya gama aikinsa kuma mun rubuta rahoto za mu gabatar a dauran majalisa domin mu tabbatar da cewa majalisa ta yarda a cire su kamar da aka cire sojoji kamar da aka cire sauran jami'an tsaro har yanzu wasu suna kokawa cewa fasalin da ake bayarwa misali za a ce ka tara misali miliyan goma amma ba ka da iko ka taba ta sai dai a baka wani hasafi daga ciki dama shi ma nan jaran ina ɗaya daga ciki saboda kaso 25 ne doka tana da a dinga bayarwa ko mutum idan ga karɓa ba amma ba da matsaloli da ake fama da su na yanayin rayuwa wanda dai kaga ya gama fensho ko ya gama aikin gwamnati yana sanya ya ma 'ya'yansa aure ko yana son ya gida da sauransa za ka cewa nan 25% din bata ishe shi ba wannan yasa lokacin da muka yi taro na sauraron ra'ayin al'umma da sauran ma'aikata sassa daban-daban na bangaren gwamnatin tarayya suka kawo korafin cewa waɗansu suka ce suna son a ba su kaso 50 cikin 100 na abin da suke da shi waɗansu ma suka ce a ba su kaso 70 waɗansu suka ce a ba da kaso 30 to shi ma muna nan mun ba da recommendation abubuwan da muke ganin ya kamata a ƙara daga wannan kaso 25 mu muna nan mun yi tanadi mai kyau wadda kuma allah yarda lokacin da na gabatar da wannan rahoto namu a gaban majalisar tarayya na tabbatar da cewa za su yi farin ciki domin mun kula da yanayi da ake ciki da kuma lalle ya kamata a ce an daga su daga maganar mace ya karbi 25% zuwa wani kaso wanda muke ganin da iya mutum amfani. to akwai kuma batun cewa shi kansa kuɗin nan fa juya shi suke yi su pension managers amma da yawa suna ganin cewa kamar ba sa ganin ribar hakan din kun karbi irin wannan korafin kuma wata ko kun yi la'akari da shi misali ko gano gaskiya ne akwai wannan korafin korafin wani abin akwai rashin fahimta wani abu kuma gaskiya ne yana da kyau a ƙara sa ido a tabbatar da cewa duk wanda ake juya masa sa ya kasance ana nuna masa to lokaci kaza ga irin ribar da aka samu wanda shi ma yana kunshi a cikin tanadar-tanadar da muka yi wanda za mu gabatar da mu tabbatar da cewa dukkanin wani fensho ana biyan sa sa yadda ya kamata. honorable kabiru alasan rurum kenan shugaban kwamitin kula da harkokin fensho na majalisar wakilan najeriya kuma da haka ne muka kammala shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau sai makon gobe idan allah ya kai mu yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki mahmud ibrahim kwari daga sashen hausa na muryar amurka ke cewa a huta lafiya wasalamu alaikum a gaida mahmud ibrahim kwari yanzu kuma lokaci ne da sulamu mini barma zai kawo mana sharhin jaridin nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lanketer wacce ta roito cewa China da Turkiya sun shiga wadaka da arzikin niger a ƙarƙashin wani abin da aka kira hulɗar kasuwanci. A shekarar 2000 ne China ta fara karkato hankalinta wajen ƙasar niger inda ta kashe makudan kuɗaɗe a sha'anin man fetur ɗin ƙasar ta hanyar wata kwangila mai cike da hazo haka kuma a baya-bayan nan china ta zuba mahaukatan kudade a ayyukan shimfiɗa bututun mai daga rijiyoyin agadem zuwa tashar jirgin ruwan ƙasar benin yariyar ta ce ita kuwa turkiya ta fara zawarci niger ne a cikin wa'adi na biyu na mulkin isuhu muhammadu inda aka kitsa wasu kwangilolin gine-gine da aka bayar a kumshe albarkacin taron kasashen afirka na zelekaf ko kuma afcta abinda a fili ke nuna yadda waɗannan ƙasashe biyu ke gurgurar arzikin Nijar a kaikace. Jaridar Air Info na cewa Nijar ta yi nasarar ceto wasu mutanen da aka yi garkuwa da su a ƙasar Mali. Ba Amurke mai ayyukan jin kai Freddy Woodke wanda aka sace a ranar 14 ga watan Oktoban 2016 a garin Abalak na jihar Tawa da wani ɗan jarida Bafaranshe Olivier Dubois wanda 'yan bindiga suka yi awon gaba da shi a ranar 8 ga watan afrilun 2021 a garin gawon kasar mali sun iso birnin yamai a yammacin jiya litinin 20 ga watan maris na 2023 jaridar ta ambato ministan cikin gidan niger yana cewa an yi nasarar karɓo waɗannan mutanen ne daga hannun ƙungiyar ta'addanci ta gnm da ke ƙasar mali sakamakon dagewar hukumomin ƙasar jaridar le sahel na cewa kasashen da ke amfani da harshen faransanci sun yi bikin tunawa da ranar kafuwar kungiyarsu ta francophony wacce ta samo asali daga kungiyar acct tsohon shugaban nijar marigayi jori hamani ya taka rawa wajen kafuwarta a 1970 kafin daga bisani ta canza suna zuwa organisation International de la francophonie wato oef a 1988 da yake jawabi a albarkacin zagayowar ranar ta 20 ga watan maris ministan harkokin waje hasu masa'udu ya jaddada cewa ba abin da zai canza wa nishar ra'ayi daga matsayinta na cikakkiyar mambar kungiyar francophonie wace a yau ke kunshe da al'ummomi sama da miliyan 300 da wasu biliyoyin al'adu sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a gaida Sule. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Wani babban taron ƙasa da ƙasa da aka gudanar a birnin London ya tara fan miliyan hudu kwatankwacin dala Amurka miliyan hudu da dugu tara. don tallafawa kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa da ake kira icc a binciken da take yi kan zargin an aikata laifukan yaƙi a ukraine da kuma ƙoƙarin ganin an hukunta rasha a cewar jami'ai a jiya litinin ministocin shari'a na ƙasashe sama da arba'in ne suka gana a birnin london domin taron na laifukan yaƙi kwanaki bayan da kotun icc ta fidda sammacin kama shugaban rasha vladimir putin wanda ake zargi da taka rawa wajen ɗauke yara daga ukraine Majalisar Ɗinkin Duniya ta sake yin kira ga gwamnatin Taliban ta Afghanistan da ta gaggauta sake buɗe makarantu don matasa mata. Tana mai cewa mahukuntan ƙasar ba su da hurumin hana 'yancin samun ilimi ta kowace fuska, ciki har da addini ko al'ada. wani kwamitin kwararru na majalisar ɗinkin duniya ya faɗa a jiya litinin cewa ci gaba da dakile 'yancin 'ya'ya mata da mata matasa na samun ilimi a afghanistan ya nuna babban koma baya a fannin ilimi a duniya wanda ke yin tasiri ga jinsin mata da makomar ƙasar. to masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon najeriya nijar da kamaru karfe uku agogon Ghana ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da noma tushen arziki. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman Maryam Dauda da ta karanto labarai sai kuma Solomon Abo da ya daidaita mana sauti da ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.